Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali tare da mamu lalo mun sake dawowa da sauran abokan aiki domin gabatar muku da wannan shirin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gana da manyan jami'an tsaro a yau litinin ɗinnan. kuma kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba gwamnatin najeriya tana neman mutane uku dangane da faifan bidiyon da kungiyar boko haram ta gabatar a ranar lahadi wani mai nazarin tsaro ya mana sharhi to amma duka waɗannan rahotanni sai bayan kun gama jin labarin duniya sai kuma labarin wasanni Ka jama'a assalamu alaikum gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin ta gada tattauna da kungiyar boko haram bayan da wani watan bidiyo da ya fito a karshen makon da ya gabata wanda ke nuna kusan 'yan matan cibok hamsin daga cikin sama da mata 200 da aka sace a shekarar 2014 kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna bukatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta najeriya yanzu haka wannan ya sa masu fashin baki a fannin tsaro na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta Dr. Bala Muhammad mai sharhi ne kan harkar tsaro a Najeriya. Wato in za a yi musaya sai an yi ta da ka'ida. Ai lokacin da suka ɗauki 'yan matan nan sun ɗauke su ne yara budurwai ƙanana. Yanzu a cikin hotunan da an gano wata tsaya ko ɗa ne a hannunta. Kaga kenan sun ba mu 'yan matan mu ba su ba mu su yadda suka ɗauka ba ko. Mm. Saboda haka mu ma ba za mu iya ba su mutanen su yadda suka ɗauka ba. Alal misali za mu ce wajibi ne waɗannan wa'anda muka kama ɗin sai dai su tafi wani waje. ba su tafi wajensu ba ba za mu yadda su tashi ɗaukar makami ba ba za mu yadda su sake wato eh, yaƙi da najeriya ba Dr. Bala Muhammad mai shari'i kan tsaro kenan to shi ma Aliko 'yan Rashid Harun ƙwararre ne a fannin tsaro a Najeriya. Wace irin wannan al'amuran dai ba wai abu ne da ya kamata a yi shi a sama-sama ba. Ya kamata a san suwaye ne ake negotiating da su kuma ya kamata a kan mene suke nema a kan aiswatin ɗin. Ko kwanakin ba da irin wannan abun ya faru a Guantanamo a wani ƙasa can wajen ƙasan Turawa. Sun ba da sojojin su tara su kuma suka swapping da prisoners wajen goma sha bakwai. kwararre a fannin tsaro kenan aliko yan rashid harun a tattaunawar da suka yi da wato wakilinmu hassan maina kaina an sake zaben shugaban zambiya edgar lungu a matsayin sabon shugaban kasar a wani zazzafan zaɓe da ɓangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi hukumar zaben kasar ta ce shugaba mai ci edgar lungu na jam'iyya mai mulki ta patriotic front ita ta lashe fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka haɗa wanda akan ya ba ta damar kayar da babban abokin hamayyarsa kayinde shalima na jam'iyyar upnd wanda ya samu kashi 48 'yan jam'iyyar ta upnd na zargin an tafka magudi a zaben da aka yi ranar 11 ga watan agusta sun kuma ce za su shigar da kara a kotun kundin tsarin mulkin kasar shi dai zaben na zambia ya yi fama da tashe-tashen hankula na wasu 'yan makonni tsakanin masu goyon bayan jam'iyyun biyu wanda hakan ya yi sanadin mutuwar akalla mutane uku tun dai daga watan janairun bara lungu ya ke shugabantar kasar ta zambia bayan mutuwar tsohon shugaba Michael Sata a kuma bara ya kada shalima a wani zaben gaggawa da aka yi da tazarar ƙuri'u takwas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar bunƙasa ƙasashen da ke gabashin Afirka ta IGAD ta ce mayakan Al-Shabab na shirin kai hare-hare a ƙasashen da ke yankin. Ƙungiyar ta ce tsagerin na alshabab sun sun faɗaɗa rassan kungiyar inda suka kafa wani reshen mayaka na musamman wanda zai rika mai da hankali kan kai hare-hare a Kenya da ma Habasha. a wani rahoto mai shafuka hamsin da uku mai kuma taken alshabab a matsayin kungiyar mai wato mai barazana a yankin kungiyar ta iga ta ce duk da cewa tungar mayakan a somali take sunanta da yunkurin cimma burinta ya faɗaɗa yana kuma samun mambobi a duk faɗin gabashin afirka Ƙungiyar ta kara da cewa mutuwar shugaban ƙungiyar bai yi wani tasiri akan aikace-aikacenta ba, ta kuma kara da cewa tsohon shugaban ƙungiyar Ahmed Abdi Guded ne ya samar da rassan dakarun ƙungiyar na musamman da suka hada da Jesh Ayman wanda ya fi mai da hankali wajen kai hare-hare a Kenya da Uganda da Tanzania da kuma reshen Jesh al-Usra wanda ya fi mai da hankali a wajen kai hare-hare a Habasha. wata kungiya mai fafutukar kara addinin islam a nan amurka ta yi ta yin bayar da tukwicin dala dubu goma ga duk wanda ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limamin wani masallacin birnin new york da wani na hannun damansa an harbi imam maulana a konji mai shekaru 55 da abokinsa thara uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci a wani titin birnin na new york a ranar asabar muna fatan wannan tukwici zai kai ga cafke da kuma hukunta wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki muna kuma fatan za a faɗi dalilinsa na aikata kisan in ji babban daraktan majalisar malaman nihad awad waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka mahmud lalo ya karanto wakilin sashen hausa umar faruk musa ya aiko da rahoton cewa yau dinnan shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gana da manyan jami'an tsaro domin tattauna al'amuran da suka shafi tsaro kuma wannan taro ne da aka saba yi to amma da yake an yi taron ne a lokacin da ake cece ce, a kan faifan bidiyon da kungiyar boko haram ta gabatar tana yin barazana umar faruk musa ya ce sai muka tuntuɓi Laftanar Janar Abayomi Oloni Shekin babban hafsan dakarun tsaro na ƙasa domin jin menene matsayin gwamnati dangane da wannan sai ya ce. That's a political decision to be taken. The military decision is that we are going ahead with our operation and the operation is being bayomi ya ce wannan matsayi ko shawara matsayi ne na siyasa ba hurumin mu ne na sojoji ba. Abin da ke tabbataccen bayani kuma wanda ke hurumin namu shine an ba mu aiki na yaƙi da ta'addanci kuma wannan shine za mu ci gaba da yi har lokacin da umarni ya canja dangane da haka to amma a waje ɗaya kuma mun tuntuɓi ministan watsa labarai na najeriya mr lai muhammad domin jin ko me gwamnati za ta yi dangane da wannan lalura da ke hannunta a yanzu to assure the nation that we top of the matter and we're not even reacting just to the video we go far beyond the video we talking to the group already muna so mu ba da tabbaci ga najeriya cewar muna iyakacin kokarinmu domin tabbatar da an warware dukkan matsalar da ke da baibaye da wannan lalura a kan lokaci kuma mun ma wuce maganar hoton bidiyo to da tuni mun fara tuntuɓa da 'yan wannan kungiya amma ba za a iya hakikance komai ba a yanzu saboda tabbatar da waye ake magana da shi kafin a ce za a iya fitar da matsayi ga 'yan Najeriya dangane da abin da ake kai musamman idan aka yi la'akari da cewar an samu rarrabuwar kawuna kuma waɗansu sun balle daga cikin wannan kungiyar sun kafa wata kungiya ta daban Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Mun gode Umar shi kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya dubi batun mutane uku da gwamnatin Najeriya ta ce tana nema dangane da faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta gabatar. mutanen uku da rundunar soji tun farko ke neman ruwa a jallo sun fito ta yanar gizo suna cewa san ba boye suke ba kuma za a iya samun su duk lokacin da ake neman su ahmed salki da dan jarida ne da ya taba aiki da jaridar daily trust a borno a lokacin da lamurin boko haram suka fara ta'azzara a 2009 kuma ya sha ta yin shiga tsakani don dawo da matan na chibok bayanai dai na nuna yanzu yana kasar daular larabawa ne ahmad balori na asusun fash da kuma kungiyar haɗin gwiwa don yaƙi da tsaurin ra'ayi ya ce ya ma kai kansa ga sojojin Aisha Wakil wacce ta sha rubuce-rubuce kan 'yan Boko Haram da ma yadda suka taba zama a gidanta tun kafin bayyana raki da su ta nuna rashin jin daɗin ayyana neman ta ruwa a jallo. Mai sharhi kan lamuran tsaro manjo ya ya duba batun nema na ruwa a jallon. maimakon a ce ana neman su ruwa a jallo kamata ya yi a hukumance a neme su su zo su taimaka da duk bayanin da ya kamata akan abin da suka sani wanda ita hukuma ta kasa sani tun farko na yadda za a kubuto da 'yan matan cibo da kuma al'amuran da suka shafi wannan kungiya yanzu a ce an ba da sunayen su ana neman su ruwa a jallo zai kasance abin da ake nema daga ƙarshe kila ba a same shi ba domin duk ƙoƙarin da suka yi ta yi har suka zamanto suna da masaniya akan wasu abubuwa da shige da fice da suke ta yi akan al'amuran boko Haram din nan su ma kansu zai kasance yan kungiyar Boko Haram din sun sa musu wasu sharuɗan da kila su kansu su ma neman su suke yi to in ya kasance ta kanta gwamnati a nata gefen wanda ya kamata ta kama ta taimaka a same su su ba da bayanin da zai taimaka musu wani aiki za ta faɗa haka a bayyane to gaskiya fi sabila ni sai ina gani kamar kila akwai wani dalili ne wanda dai gwamnatin ba za ta faɗa ba amma dai haka a zahirance za mu ce bai kamata ba za ki mamaki misali a ce an sako waɗanda suke kulle to a gaskiya ba wanda ma zai goyi bayan a ce gwamnati ta sako waɗannan mutane wanda already su suna hannu kuma ko su waɗannan din yanzu da ake rike da su in ana tunanin cewa sai an sako wasu yan uwan yan kungiyar boko haram ne su kuma za su sako su to a gaskiya fi su rila gwamnati sai ta sake dubara domin dama a irin wannan al'amari sai an rika sadaukarwa kusan waɗanda aka je aka kai harin da har ya shafi su za a iya cewa to suna da cikin wanda kenan sun sadaukar kuma an yi harin ne ba tare da an san takamaiman kila a nan ne suke ba yanzu gwamnati ta ce za ta sako su waɗanda suke da ake rike da suna kungiyar boko haram dan a bada waɗannan babu tabbas akan ma za su bada su din na ɗaya kenan na biyu kuma ba a san wani irin abu suka yi musu ba wanda ko sun sako su za a ci gajiyan ko za a more su sannan a ƙarshe za a nuna kamar yadda na faɗa farko cewa kamar gwamnati ta gaza kenan tun daga 'yan ta'adda ko 'yan bindiga sun sa mata sharaɗi kuma dole ta bi so wannan dole dai gwamnati tana da nata tsari na matakan tsaro da za ta ɗauka a kai abu ne wanda sai an yi taka tsantsan da shi su kuma iyayen yaran nan dole sai sun yi haƙuri ana bin abin a hankali. yan kungiyar kwato matan ciba kwato bring back our girls sun yi alwashin ƙara ta karkarewa har sai 'yan kwato matan nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya. To ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan ko ya dace gwamnatin Najeriya ta yi musayar fursunoni 'yan ƙungiyar Boko Haram domin a sako 'yan matan Chibok. Abin wani ba ba, gidan wani ba ba. wani ba na mu ba uwan wani ba ta mu ba kiɗan zami na ta ne maɗo malaka ta yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, Assalamu alaikum masu sauraro yau kiran mu ta fari ta fito ne daga wajen Shafale da can jihar Nasarawa. Shafale, salamu alaikum. To, Assalamu alaikum hukuma barka da aiki sannu da kokari. <laughs> Kai ma sannu da kokari. To, muna jan ka. A gaskiya fi sabillahi ina son jawo hankalin shugabanninmu na Najeriya don da farko matukun addini ya yadda da irin wannan musayan abu a wurin dan uwa da dan uwa in akwai sharuɗa na biyu kuma ina ganin kamar um, abun nan kasan nan taɓin a kan soja guda ɗaya an ba da bursunoni wurin kusan dubu uku to in dai aka ce gwamnati najeriya za ta iya sharuɗa da wayannan mutane don a kwato wayannan yara to ina ganin a gaskiya fi sabilillahi mu za mu yi munna da wannan kuma za mu yi farin ciki don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya da fatan za a yi amfani da wannan shawara namu Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya samu gama lafiya. To mun gode shafale daga can jihar Nasarawa bari mu yi jihar Naija. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. na Idris Aliyu Kuta. To Malam Idris. Lallai wannan. muna jin ka lallai wannan abin da ya fito muna sabuwa sai dai mu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un wadda amma muna mai roƙon shugaba buhari ya taimaka duk iya ƙoƙarin da za a yi a tabbatar da cewa an kwato yaran nan na tsokaci kenan to mun gode malam idris kuta a Allah kuma ya sa a dace. To daga jihar Naja bari mu yi jihar Taraba. Salamu alaikum. Amiwa wa alaikum salamu. To muna ah, muna janka. Ina magana da ah, da Abubakar Aliyu. To malam Abubakar. Ah, ina ba da shawari akan wa'anga gwamnonin shugaban kasa. ubangiji Allah taimake shi da wa'annan boko haramun da ke damuwan musulmi suna haddaba su to da alam eh muna jin ka kayi shiru na ɗauka layin ne tsinke ci gaba yawa shine nake ina wa buhari assalamu alaikum to a eh, na adama dan dakata na taraba ya gama to na taraba eh. ka gama bayyana ra'ayinka na zama <laughs> abubakar to malam abubakar mun gode to bari mu je a makwabciyar taraban jihar adamawa salamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yawa eh, in rediyon ka tana kunna malam ka kashe ko eh ka kashe rediyon ka na kashe na kashe na kashe yawa to da wa muke magana ina magana da ibrahim wanzan gwangi jihar adamawa to malam ibrahim muna jin ka eh ni ma na gaskiya wannan ra'ayin da ya gaskiya ana goyon baya akan hakan nan a taimaka a sake musu don su 'yan matan nan ina barin ciki haka ne ma to mun gode mala ibrahim da wannan ra'ayi naka daga adama kuma har yanzu dai muna ga daga adama jihar gombe eh to har yanzu dai muna arewa maso gabashin najeriya za mu nufi jihar yobe salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah hajiya barkanki da warhaka barka ka dai Suna magana da Maina Garba Katangana. To Malam Maina, me an ra'ayinka? Ra'ayina akwai wani jami'i yanzu da kuka yi hira da shi kafin ku sako wannan kafin mu bude layukan waya? Yawwa kafin ku buɗe layukan waya. To. Ina goyon bayan wannan ra'ayi da ya kawo don gaskiya kar a yi da wasa. To, ka gama bayyana ra'ayi? A'a ban gama ba hajiya. To ya kai shiru. Akwai masu jira. Yawwa, to hajiya wayannan mutane kar a yi musu da wasa hajiya. Saboda abin da yake faruwa shine lalle lalle akwai lauje cikin naɗi. Don mun tabbatar cewa sun ga ba daɗi ne shi yasa suka kawo maganan ayi wannan musaya saboda haka muna sa ran cewa an kusa a cin musu Allah kuma ya taimaki gwamnatin baba buhari to amin malam mai na garba to bari mu yi jihar katsina birnin dikko salamu alaikum alaikum salam to muna jin ka ana magana da muhammadu usman na bula Fashi. to malam muhammadu mai an ra'ayinka ra'ayina ni dai ina son in ba kamar jami'an tsaro shawara ne gaskiya game da wannan jiki da ake yi gaskiya su yi takarar wajen eh, tattauna za su yi tsakaninsu da 'yan boko haram saboda su san da wanda suke magana don wasu su zo su ta cewa wai su ne boko haram su ne boko haram gara a san da wasu waye a dan a gano ko su waye sannan a sasanta da su To Malam Muhammadu mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Katsina bari mu yi jihar Plateau yamma da Bauchi. Salamu alaikum. To, to da alama malami ko malamar da ta kira daga jihar Plateau an samu matsalar network to muna ƙara godewa dukkan masu mu waɗanda suka samu dama da waɗanda ba su samu dama ba an ce gobe ma rana ce. To yanzu kuma sai labarin wasanni. Labaran wasanni. To jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a shirin labaran wasannin wannan litinin. Bari fara a Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari yake cikin farin ciki da kuma jinjina kungiyar kwallon kafa ta Najeriya din da ke gasa a wasannin motsa jiki na Olympics da ake a birnin Rio de Janeiro na kasar France na kasar Brazil kai. bayan da ita najeriya din ta samu nasara akan kasar denmark da ya sa su 'yan najeriya yanzu suka samu suka je wato cikin rukuni na kusa na karshe a gasar cin kofin wannan wasanni da ake na olympics to wannan yaba na shi shugaban najeriya da ya biyo ne bayan nasarar ci biyu da babu da su 'yan najeriya din suka yi wa kasar denmark a wasan kwata final da suka yi kuma john obi mikel da aminu umar ne suka saka kwallayen ɗaya a cikin lokacin na farko ɗaya a cikin lokaci na biyu saboda haka wannan yasa za su je jibi ranar laraba su je birnin sao paulo su kara da ƙasar jamus a wasan kusa da na karshe kenan da za su shiga a halin yanzu kuma a can brazil ɗin usain bolt na kasar jamaica ya zama mahaluki na farko a duk duniya da ya taɓa lashe lambar gudun famfalaki na mita 100 a karo na uku bayan da ya samu nasarar shi kuma akan justin gatlin na kasa amurka a wannan gasa da ake a can birnin rio de janeiro shi dai usain bolt dan shekaru 29 da haihuwa ya gudun nan na mita 100 ne duka-duka a cikin dakika 9.81 wanda ya sa kuma wannan yasa ya bashi damar maimaita abin da ya ta yi a wannan wasannin olympics da aka yi makamancin wa'annan a beijing ta kasar china a shekarar 2008 da kuma wanda aka yi a shekarar 2012 a birnin london to a jihuriyar nijar kungiyoyin wasan rugby kuma sun fara fafatawa ne a gasar cin kofin kasar sai dai a bana an ce ba a samu halartar kungiyoyi daga jihohi ba saboda wasu dalilai kungiyoyi kimanin biyar ne dukkan su daga yamai ke fafatawa a wannan gasa ta rugby da za a shafe mako daya ana gudanarwa a filin wasannin motsa jiki na aliyu na hantsi da ke jami'ar abdulmumuni ta yamai bisa al'ada wannan gasa kan samun halartar kungiyoyin rigibi na sauran jihohin ƙasa sai dai a wannan karan rashin isassun kudaden da hukumar ta rigibi ke fama da shi ya tilasta wa hukumar takaita abin a tsakanin kungiyoyin in ji anas ibrahim mataimakin sakataren feni rigibi. wani sabon abin da gasar ta bana ta zo da shi shine takaita yawan 'yan wasa a cikin kowace kungiya wato a maimakon 'yan wasa goma sha biyar da aka sani a al'adar kungiyoyin rugby a wannan karan an kayyade 'yan wasa bakwai kacan matakin da mataimakin sakataren hukumar rugby ta ƙasa ya ce ba bakon abu bane a tsarin wasan rugby a watan nuwamban da ke tafe ne za a shirya babbar gasar da za ta hada kungiyoyin rugby na dukkan jihohi takwas na nijar in ji shugabannin wannan wasa kasar nijar ta sami kofin wasan rugby nafiyar afirka ta kungiyoyi masu 'yan wasa bakwai bakwai a shekarar 2012 sannan ta zo ta biyu a shekarar 2014 sai dai ta faɗi warwas a bana inda da kyar ta sami matsayin ta hudu a gasar da aka yi a birnin lome na kasar togo sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger ta gaishe ka sule har yanzu muna a niger inda aka soma wasar kwallon kafa na 'yan kasa na 'yan kasa da shekaru 17. Kamar yadda aka saba a kowace shekara a jamhuriyar niger amma wannan shekarar ta bana ne aka soma fafatawa na matasa 'yan kasa da shekaru goma 17 na kasar inda aka kara a rukuni na farko a birnin Tawa tsakanin jihohi guda hudu na jamhuriyar niger duka dai a fannin kwallon kafa kuma sun hada jihohin Tawa Yamai Doso da Tilaberi. Kungiyar kwallon kafa ta Tawa ita ce ta zaka ta farko da maki bakwai sai ta Tilaberi ta biyu da maki biyar ta uku babban birnin ya mai da maki hudu sai kuma Doso Kuftal. Yanzu a nan gaba rukuni na biyu zai goga ne a birnin Maradi wanda zai hada Maradi Zandar Difa da Agades kuma kungiyoyi guda biyu a wannan rukuni ne za su haɗe da biyun da suka zo na farko a rukuni na ɗaya a birnin Tawa ciya da Tawa da ci laberi domin a sake gwabzawa don a tantance wanne ne zakara na wannan shekara ta shida na wasannin kwallon kafa kofin matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai artal na jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to gaishe karuna to jama'a wanda ya sauka kenan a shan labaran wasannin wannan litinin a madadin wakilan da suka cilo mana rahoto a cikinsa wato shi sule mummuni barma da kuma haruna mamman bako a birnin kwanni aliyu mustafan sakwata ne a washington to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka biyo bayan wata zama a ma'aikatar tsaron amurka tare da 'yan majalisarsa ta hukumar tsaron ƙasa shugaba barack obama ya ce kungiyar isis kanta ta san ba za ta yi nasara ba a yakin iraki da siriya gudunmuwar da rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ke bayarwa ya sa sojojin ƙasar iraki suna samun gagarumin nasara a kan isis a iraki da siriya sun kwace yankuna da dama daga hannun isis kuma suna ci gaba da samun nasara a akan shirinsu na isa musul a Siriya kuwa shugaba Obama ya ce sojojin na ƙara dannawa zuwa ga babban tungar ISIS ta Rakka. Kokarin yakar ISIS a fagen daga na ci gaba da samun babban nasara a cewar shugaba Obama. Hare-haren sama da rundunar haɗin gwiwan ke kaiwa a kan 'yan ta'addan na kai gare su duk inda suka ɓoye. Jiragen sama na Amurka suna iya bakin su kada su afkawa fararen hula a maimakon ƙungiyar ISIS wacce ke garkuwa da mutane da ba su cikin yakin. hare-haren rundunar haɗin gwiwa da sojojin cikin gida na hallaka shugabanni da kwamandoji na ƙungiyar isis kuma hakan na samun mummunan tasiri akan ƙungiyar da kuma ƙarfinta shugaba obama ya ce babu wani shugaban isis da ke cikin kwanciyar hankali kuma za su ci gaba da kai musu hare-hare kungiyar ta 'yan ta'adda tana ƙara rauni a siriya da iraki sojojin sun kwace birnin fallujah kuma suna kutsawa zuwa ga yankin kogin efrates kazalika suna ƙara dannawa ga kogin tigris inda suka kwace ƙayyara kuma suna shirin kai farmaki a kan birnin Mosul, birni mafi girma da ya rage ƙarƙashin ikon ISIS. A halin yanzu a Siriya, Obama ya ce haɗin gwiwan sojojin cikin gida da taimakon rundunoni na musamman da kuma hare-haren suna ƙara kaimi a wannan yaƙi da ISIS. rundunar haɗin gwiwan tana matsawa zuwa cikin garin Manbij inda mayakan ISIS ke shigowa sa'annan kuma ta nan ne suke fita suna kai hari a Turai kuma hakan ya sa ISIS ta dage don ta ci gaba da riƙe garin. shugaba obama ya kara da cewa babu wani babban hari da isis ta kai a siriya ko iraki cikin shekara guda ya ce shugabanninsu na isis sun san cewa za su ci gaba da rashin nasara a cikin sakonni ga mabiyansu suna kokawa ga yiwuwar cewa ta za su rasa garuruwan musul da rakka shugaba obama ya ce hakan maganar take za su kwace garuruwan ya ce za su ci gaba da buɗe musu wuta su matsa musu lamba kuma su kora su har sai sun bar yankunan Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama. gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin ta ga ta tattauna da kungiyar boko haram bayan da wani hoton bidiyo ya fito a ƙarshen makon da ya gabata wanda ke nuna kusan 'yan matan cibok hamsin daga cikin sama da mata 200 aka sace a shekarar 2014 kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta najeriya yanzu haka wannan batu ya sa masu fashin baki a fannin tsaro na ta bayyana ra'ayi mabambanta an sake zaben shugaban zambia edgar lungu a matsayin sabon shugaban kasar a wani zazzafan zaɓe da ɓangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi hukumar zaben kasar ta ce shugaba mai ci edgar lungu na jam'iyya mai mulki ta patriotic front ita ta lashe fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka haɗa wanda hakan ya bata damar kayar da babban abokin hamayyarsa hakayin da Hishalima na jam'iyyar UPND wanda ya samu kashi 48. 'Yan jam'iyyar ta UPND na zargin an tafka magudi a zaben da aka yi ranar 11 ga watan Agusta sun kuma ce za su shigar da kara a kotun kundin tsarin mulkin ƙasar. Ƙungiyar bunƙasa ƙasashen da ke gabashin Afirka ta IGAD ta ce mayakan al na shirin kai hare-hare a ƙasashen da ke yankin. ƙungiyar ta ce tsagerin na al-shabab sun faɗaɗa rassan ƙungiyar inda suka kafa wani reshen mayaka na musamman wanda zai daga mai da hankali kan kai hare-hare a kenya da ma habasha masu sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki jummai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke fatar allah shi ba mu alherinsa.